Da sanyin safiyar yau litinin ne ɗan ruwan mutane maza da mata dauke da kwalaye da rubutu iri-iri sun yi zanga-zanga a Ibadan babban birnin jihar Oyo inda suke kokawa a game da tsadar rayuwa a ƙasar. Ebi power, power. wata mata ɗaya daga cikin waɗanda na shirya zanga-zangar ta roƙi gwamnati da ta taimaka ma jama'a don ana wahala. go peacefully protest to tell Nigerian government to please come to our aid. Nigerians are suffering. Food are expensive. No electricity, no water. Insecurity is high. Help Nigerians. Nigerians ta ce suna zanga-zangar lumana ne domin su wa gwamnati irin halin da suke ciki don a taimaka musu ta kara da cewa abinci ya yi tsada babu wutar lantarki babu ruwan famfo rashin tsaro ya yi yawa gwamnati ta ceci jama'a haka ma wani mai zanga-zangar ya faɗi dalilin sa na shiga zanga-zangar we are protesting today because of the bad governance we have been expressing as a citizen of Nigeria and it was it's so unfortunately that uh, we we find ourselves in this kind of kind of situation at this point in time. 50% of them were, were youth. No job, unemployment, no food, inflation, cost of living is extremely high. So we are so disappointed in this government. yace suna zanga-zanga ne saboda gwamnati bata da kyau suna zanga-zanga ne a matsayin su na 'yan Najeriya. yace abin takaici ne irin halin da sun ka samu kansu a ciki a halin yanzu. yace kashi tamanin daga cikin masu zanga-zangar matasa ne kuma babu aikin yi babu abinci. Farashin kayayyaki ya tashin gwamnati sauran zabi yunwa ta yi yawa sosai rayuwa ta yi wuya sosai wannan gwamnati bata kyauta musu ba wani mai zanga-zanga ya ce kwanon gari da aka sani da arha a can baya yanzu ana sayar da shi akan naira dubu ɗaya da ɗari biyu naira. now as equally to normal food now. Masu zanga-zangar da suke ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka. Na jin yunwa, Tinubu, 'yan Najeriya na wahala, babu tsaro, komi ya ɓaci, komi ya yi tsada da dai sauransu. Jami'an tsaron 'yan sanda, sojoji, civil defense a shatalen-talen unguwar makwalla a cikin birnin Ibadan suka kewaye masu zanga-zangar don hana yin wani tashin hankali. Ganan masu zanga-zangar sun yi tataki daga unguwar makwalla Ibadan sun kabi ta hanyar jami'ar Itinare Zango Ibadan suka je a gaban jami'ar Ibadan watan UI sai Bodija har zuwa unguwar Gates ita ma a cikin birnin na Ibadan tare da rakiyar jami'an tsaro idan ba a manta ba an taɓa yin irin makamaciyar wannan zanga-zanga a jihohin Niger, Kano da kuma Lagos. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.